الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقوتنا ومعلمنا وفقرنا وقال نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واعتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد وحرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شدا يوم وتر ذو الحجة هجر مائك صلى الله عليه وسلم ذو ليلة ثلاثين دار بيد الله سبحانه وتعالى يا هذا domin ci gaba da darasin da muke gabatarwa a cikin wannan littafin tafsirin sun fara shabab shi a cikin na Sheikh Suleiman bin Khalid al-Farashi hafizahullah ta'ala idan ba a manta ba mun tsaya ne akan mas'ala ta 126 kuma za mu tashi akan mas'ala ta 127 malam yace إذا قيل للشيعة لماذا سكت علي عن المنازعة في أمر الخلافة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو كما يدعون منصوص عليه قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه ألا يوقع بعده فتنة ولا يكل سيفا فيقال له فلماذا سل السيف إذن على أهل الجمل والصفين وقد مات في تلك المعارك ألوف من المسلمين ومن الأحق بالسيف أول ظالم أو رابع ظالم أو عاشر ظالم ما لن يتشي مسألة تأريد أشرين دبقي يتشي إذا قيل للشيعة إذا أكثر ما ودن بسكيين شيعة لماذا سكت علي رضي الله عنه عن المنازعة في أمر الخلافة me yasa sayyiduna ali radiyallahu ta'ala anhu yi shiru a game da jayayya akan al'amarin khalifanci me yasa ai in shi'a suna ganin cewa sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu shine ya cancanta da khalifanci kuma shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nada shi cewa idan ya rasu shi zai zama khalifa bayansa to kuma sahabbai suka yi ittifaki akan sayyidina abubakar bayan sayyidina abubakar sannan sayyidina umar sannan bayan sayyidina umar suka sake ittifaki akan sayyidina usman to shine ma ne yake cewa idan aka ce mu in shi almaza sakata aliyu radiyallahu ta'ala anhu an al-munaza'ati fi amr al-khilafa me yasa sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu yi shiru a game da jayayya akan al'amarin khalifanci ba da wafatin nabi sallallahu alaihi wa sallam bayan annabi sallallahu alaihi sama ya rasu wa huwa kama yadda'una mansusun alaihi kamar yadda su kuma suke riyawa ai sun ce nasti annabi sallama ya ba da nasti cewa idan ya rasu to sayyidina ali zai zama khalifa bayan haka suke bari qalu sai su ce in ka ce musu me yasa lokacin da manzon Allah sama ya rasu ba a nada shi ba me yasa bai ja ba sannan aka sake nada sayyidina Umar me yasa bai ja ba sannan aka sake nada sayyidina Usman na uku me yasa bai ja ba sai in shi a qalu sai su ce maka لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه sai su ce saboda annabi sama ya masa wasiya Allah yuki abadahu fitnata cewa kai ya tayar da wata fitina bayan sa wai manzo Allah sama ne masa wasiya cewa idan aka nada wani bashi ba khalifanci shine za a nada amma idan aka ki nada shi aka nada wani to kai ya tayar da fitina haka za su ce maka wala ya tilla sayfan sannan kuma kada ya zara takobi domin yakar waɗanda ba su yadda da khalifancin shi ba haka za su baka amsa su ce manzo ta sama ne masa wannan wasiya fa yuqalu lahum ma la yatu fi ace musu fa limadha talla sayfa to me yasa ya zara takobi idan ala ahli jamal akan mutanen jamal yakin jamal Shi ne yakin da nana Aisha radiyallahu ta'ala an ta fita domin umarni ga sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu cewa ya fitar da mutanen da suka kashe sayyidina Usman bin Affan a yanke musu hukunci shi kuma sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu a gefe guda yana ba na Aisha radiyallahu ta'ala anha amsa cewa su yi haƙuri su karfafe shi har sai idan daular musulunci ta samu zaman lafiya sai a waro waɗannan waɗanda suka kashe Sayyidina Usman ɗaya bayan ɗaya sai a kashe su domin yanzu mutanen garuruwa ne da yawa suka taho ba za a iya gane su ba karab da gara to wannan cikin kaddarawa Allah ta'ala ya jawo aka yaki aka kashe musulmai da yawa bangaren na Aisha radiyallahu ta'ala anha da kuma bangaren sayyiduna Ali radiyallahu ta'ala anhu shi ne ake ce masa yaƙin aljam shi ko yakin yaƙi ne da Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu ya yaki khawarijawa khawarijawa su ne wanda suka yi tawaye suka ce ba su yarda da shugabancin Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala ba kai bal ma suka ce Sayyidina Ali ma ya kafarta wal iyad billah saboda haka su ba su yarda da shi ba to shi ma ne yake cewa sai a tambaye su a ce in sun ce manzo Allah sama ne wasiya ce ya masa wasiya cewa shi ne khalifa bayan sa amma kuma kai ya tayar da fitina me yasa ya yaki mutanen Jamal kuma ya yaki mutanen Siffin kaga akwai duka da wawa وقد مات في تلك المعارك ألوف من المسلمين أو أن يقوقا قدادي دعك يسعى جمل ياكن دعك تيمة معركة الجمل دكما ياكن دعك تيمة معركة معركة سفين أن كش متاني ديوا دبا متاني سقمت توسيع شيء سقما ومن الأحق بالسيف وأن يقتل شنتا أزاري مثلا قولي awwalu zalimin azzalimun farko kaga waɗanda ya kamata sai dina ali ya ka inda kamar yadda ɗan shi'a suke faɗin haka ne wa ya kamata ya fara yatsa ya kamata ya fara yatsa sai dina abubakar ya yaƙi sai dina umar sannan kuma ya yaƙi sai dina usman in ko za a kashe ka a ce ka kawo wani tarihi da ke tabbatar da cewa an samu rigima tsakanin sai dina ali da sayyidina abubakar da umar da usman a gefe guda to har ka mutu ba za ka ba sai dai a kashe ba to kaga idan wasiyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma sayyidina Ali gaskiya ce cewa ya nada shi zai zama khalifa bayan ka kuma ya masa wasiya akan cewa kai ya tayar da fitina to me yasa ya tayar da ita bayan nan kaga a faɗin yan shi'a kenan sai na ali radiyallahu ta'ala anhu da yi aiki da wasiyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa bacci aw rafi'u zalimin ko ku azzalimi na hudu aw ashiru zalimin ko kuwa azzalimi na goma cikin suwa ya fi tantanta da ayakai ba wanda ya zalincin farko ba wanda ya zalincin farko shi ya kamata a yaƙa amma kuma babu wannan babu maganar zalunci babu maganar mai da martani a game da zalunci ba a yi zalunci ba domin manzon Allah ta sama bai yi wasiya kan cewa sai dina Ali zai zama khalifa bayan sa kai bil haqqi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi wasiya cewa ga wanda zai zama khalifa bayan sa ba sai dai an yi amfani da ishara ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ishara ko ga mai hankali magana ce manzon Allah ta sama yayi ishara akan cewa Sai sayyidina abubakar ya sallaci mutane a lokacin kuma bai da lafiya shi yasa sahabbai suka ɗauko wannan ka'ida bayan rasuwar manzo Allah sama suka ce to sayyidina abubakar ya cancanta ya zama khalifa bayan annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce mutumin da annabi ya yadda mana shi a addinin ya sa shi ya zama limamin mu a sallah dan me ba za mu yadda ya zama shugaban mu ba a al'amuran duniya duk wanda ka yarda da shi ya zama limamin ka ya ka sallah to ko za ka iya sa shi a cikin wata harka ta ta duniya shi ne fi cancanta domin gara duniya ka ta lalace da addinin ka ya lalace to sahabbai abin da suka yi amfani da shi ke kenan ga babu wani zaluncin da aka yi ba a zalunci sai na Ali radiyallahu ta'ala an ba sahabban manzon Allah sallallahu alaihi su suka waito mana alqur'ani su suka waito mana hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gabaki ɗaya addinin nan su suka mana bayanin sa kuma ba su ɓoye wani abu ba sai a ce khalifanci kawai za su ɓoye kaga wannan magana ce mai haɗa matsala ta ɗari da ashirin da takwas ma ne ce la yakku shi'atu farhan kabiran da anbiya wal ba. yan shi'a ba su bambanta tsakanin ba su kawo wani bambanci mai girma tsakanin annabawa da imamansu a aƙidar shi'a ba su bambantawa bambanci mai girma a tsakanin annabawan Allah da kuma a'immansu ba su da wani bambanci mai girma hatta qala shaykhuhum al-majlis har babban malamin su da ake ce masa al-majlisi ya fada a cikin littafin sa bihabul anwa yake cewa an al-a'imma game da shugabannin su yace wala na'rifu jihatan yace ba ma ganin wata fiska li'adami ittisadihim bin nubuwa da cewa ba za mu sukkanta su da cewa su annabawa bane إلا رعاية خاتم الأنبياء سيدي لمنا فلادا مطعين شكمك النباوة بعد ذلك شكمك النباوة انجي انشيء دا في مستيس سبا تعجم من سبداه مشاهدين بشي أصمع النباوة كجفا انجي مجلس ولا نعرف جحة لعدم اتصالهم بالنبوة إلا رعاية خاتم الأنبياء ce ba ma ganin wata fuskar da za ta hana mu siffanta ajimman mu da cewa su annabawa ne sai dan kawai muna kula da matsayin cikamakin annabawa annabi sallallahu alaihi wasallam kawai ba da dai shi muna sai mu ce ma kawai da dai mu ce ga baki da umman su ma annabawa ne wala yasilu ila uqulina haqqun bainal nubuwwati wal imamah yace ba da dan wannan ba mu a kwakwalwar mu ba wani abin da yake zuwa na mu ga bambanci tsakanin annabta da imamanci da imani da annabi a wajen mu a gare in ji majalisi a cikin littafin sa biharul anwa yace a wajen su yan shi'a su ba ta ganin wani bambanci mai girma tsakanin mutum ya kasance annabi ko kuma ya kasance imani daga cikin a'immominsu guda goma sha biyu. Wannan kaga su ke. suna ganin a'immansu kamar annabawa suke amma ba su ce musu annabawa ba kai tsaye wai saboda gudun kar su ce matsayinsu dai da khatamul anbiya kaga idan ka cire khatamul anbiya ya annabi sallallahu alaihi kenan to a a'immansu matsayinsu dai da kowane annabi shi shine abin da ake so a nuna ku fahimta a cikin annabawa annabi sallallahu alaihi wasallam ne kawai ya fi imamansu amma tun daga annabi nuh awwalur rusul farkon manzanni har zuwa annabi isa to duk waɗannan gabaki ɗayan su sannan ka ɗauko annabi adam alaihi salam abubakar to a imman su su kawai wanda za ka cire suka ce shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ba dan wani abu saboda ka khatamun nabiyyi ne saboda shi ne shugabancin annabawa والسؤال ما لا يتي تنبيه جزاء ما أهمية عقيدة ختم النبوة إذا to a wajen ما ما مهمنش ma أن cikamakin أي بعيد ما مهمنش إذا كانت الوظائف والخصائص التي اختص بها الأنبياء دون الناس من عصمة وتبليغ عن الله ومعجزات وغيرها لم تتوقف بوفاة خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم قال لك أه توي وتفائدة تجد إتا أكيدا تكبت النبا وتفائدة تجد إتا دومن جا أيكا الوظائف أيكا والخصائص دوتك من تك من شيء التي اختص بها الأنبياء وأن النبا أن لا تكي من تدسو أن با أن لا تكي من تدسو الله يبارك وتصفوتي وأن دبار من تنسيسو dunan nasi banda sauran mutane min ismatin kamar a ce musu masumai ne su annaba ko suke da wannan sifa su kaɗai suke da isma amma in shiya a wajen sa in su kuma na da isma annabawa a aqida ingantacciya su kadai ne masumai su kadai ne ba su zunubi amma duk wanda ba su zai iya zunubi duk wanda ba annabi ba to huwa ma'arudun lil zai iya zunubi amma su a wajen yin shi a imman su ba a ma'asumai ne to kaga ashe annabi sallallahu a suni ne a imman su ma ma'asumai ne to anan ne bambancin su da annabi sallallahu alaihi wasallam kaga babu bambanci wa tablighin anillah da isar da sako daga Allah ai Annabawa sun ke banta da wannan sifar aqida ingantacciya ta ahlus sunna wal jama'a kamar yadda ya tabbata a cikin Alƙur'ani da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to amma su ɗan shi'a a hadimman su yi lihu da adilla su ma suna isar da sako daga Allah to kage ne ne amfanin shi kamar kan annabawa ashe annabta bata kare ba ce wa mu'jizatin sannan kuma da mu'jizozi annabawa Allah ya keɓance su da mu'jizozi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya keɓe shi da mu'jizozi to a imman su ma suna da mu'jizai to me bambancin tsakanin su da annabi kenan wa ghayriha da makamantan waɗannan ma lam tatawaqqaf bi wafati khatim al-anbiya Muhammad sallallahu alaihi wasallam matukan waɗannan abubuwan ba su tsaya ba da cikamakin annabawa annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan abubuwan da annabawa suka kebanta da su isma al-isma at-tabligh an Allah al-mu'jizat duk ya kamata su tsaya da rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin alamomi ne na annabta amma su a da ƴan shi'a waɗannan abubuwan suna nan za su ci gaba ko sun ci gaba a immominsu suna da isma a immominsu na anillah suna isarwa daga Allah sannan a immominsu suna da mu'jizozi to me sun yanzu da khatamun nabiyyi ne ke kaga ba su yadda ba ke kaga aqida khatmun nubuwa ba ta ce بل امتدت من بعده متمثلة باثني عشر رجلا malam ya ce a aƙida ɗan shi'a waɗannan abubuwan guda uku da aka lissafa dukkaninsu sun ci gaba da afkuwa suna nan tare da al'ummominsu guda goma sha biyu to kaga ba ta da fa'ida ba a yadda baki an tabbatar da ita a gefe guda amma an warware ta a bangarora masu yawa so daga aqidar ɗan shi'a ita ce a imman su da annaba matsayinsu ɗaya suna ganin duk abin da wani annabi zai zo ya nuna a matsayinsa na annabi to a imman su ma suna da su na taɓa faɗa mana littafi da wani daga cikin mahukuntansu na wannan zamanin yana rayuwa a ƙasar Kuwait Mustapha Ahmad Yaqub ya rubuta ya sa masa suna Al-Hasan wal Husainu وإحياء الموتى سيدنا الحسن وسيدنا الحسين رضي الله تعالى عنهما سنة matsayin su rayar da matattu ya kuma kawo a manya-manyan littafansu kaban usulul kafi abinda ke tabbatar da cewa alhassan na da damar da zai raya matattu kamar yadda annabi isa alaihi salam mu'jizarsa ita ce ihya'ul mauta haka alhasu al-husayn radiyallahu ta'ala anhu shi ma yana da iko ne rayar da matattu kamar yadda annabi isa alaihi salam Allah ya bashi mu'jiza ta rayar da matattu to me fa'ida khatamun nabiyyi ne kenan to kaga haka haka haka ake ake hudar da al'umma مسألة تدريد عشرين لتعة يزعم الشيعة أن من الأدلة على وجود خلافة علي بعد الرسول sallallahu alaihi wasallam ɗan shi'a suna riyawa cewa daga cikin hujjojin da za a kafa domin wadancin khalifanci ya tabbata ga saidina Ali bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu annahu istakhlafahu ala al cewa wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mai da shi ya zama khalifansa a garin Madina fi ghazwati Tabuka a lokacin da zai tafi yakin Tabuka a lokacin da za a tafiya tafi yakin tabuka manzon Allah sallallahu alaihi tabbas ya nada sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu ya zama shine zai zama mai kula masa da gari kamar a ce magajin gari ce har ma sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu ya nuna damuwarsa gashi mutane za su tafi su samu gara'ata su samu lada ta yaki da jihadi fi sabilillah shi kuma a bashi cikin mata da ƙananan yara haka yace ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da masu rauni sai manzon Allah sallallahu da zama ya ce masa anta minni bi manzilati harun da musa ai kai matsayin ka a waje na kamar matsayin annabi haruna ne a wajen annabi musa lokacin da annabi musa zai tafi je munajati da Allah madaukakin sarki sai ce ukhlifni fi qawmi wa aslih ce ka zama kai ne khalifa na a cikin mutane na wa aslih ka gyara al'amuran to shine shi ma wa qala lahu yace masa anta minni bi manzilati haruna min musa kai matsayin ka a wuri na shine kamar matsayin annabi haruna alaihi salam a wajen annabi musa alaihi salam ma da yace walau kana za'amuhum sahihan da wannan maganar ta su ingantacciya ce la'amila ilayhi annabi sallallahu alaihi wasallam bil hukmi fil hukmi fi bil fi to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da bashi matsayi ko da ya bashi matsayi ya sa shi zama shine khalifansa a dukkan yakokan da zai ci allati takhallafa fiha a yakokan da shi sayyidina Ali bai je ba min isnadiha ila ghairihi fiye da a ce a danganta waɗannan yakukan ko tsara garin a hannun wasunsa ka faru daga yakin badar yakin badar matsalar ta sama ya ta ce na ya zama shi ne zai zama khalifar ba ka zama ba shi ya nada uhud shi ya nada ba shi ba sauran ya ko kaza sunan da yawa za ka ta lissafawa kai wasu ya kokan ma in za a tafi manzalin da sama sai ya jawo sai na ali ya ce shi za a kamar yakin khaiba sai na ali da lafiya manzo Allah ta sani yace aje a taho da shi idan shi da ciwo manzo Allah ta sami masa addu'a a ido ya tufa masa sai ya waye gari ta Allah ya kubbi ma wajhu kamar idanun wannan ta dama ba su da lafiya ta kalan so da kai ba shi tuta yace ya tafi shine zai shugabanci wannan yaki to kaga ya saba ma manzo Allah sama ya bar shi a gida ce فقد ثبت أنه استخلف عثمان بن عفان ya tabbata akwai lokacin da manzon sama ya maida sayyidina Uthman bin Affan ya zama shine zai zama magajin gari a lokacin da shi kuma manzon da sama din ya fita hatta sayyidina Ali aka tafi wani yaki wa Abdullah ibn Ummi Maktum sannan ma akwai lokacin da manzon sama ya nada sayyidina Abdullah ibn Ummi Maktum wanda makahu ne shi amma duk da haka manzon sama ya nada shi ya zama shi zai kula da gari فلماذا قص علي دون غيره to me yasa za a keɓa Ali sai dina Ali radiyallahu anhu ba za a ba sauran sahabban da manzon sama shi ma ya taɓa nada in dai dan manzon Allah sama ya nada mutum ya zama shine magajin gari a lokacin da zai tafi yaki shi ke nuna cewa shi zai zama khalifa bayan sa ashe waɗanda za su zama khalifofi bayan manzon Allah sama suna da yawa domin manzon sama da kansa sai da ya fita yaki su shida. da kansa ba tako ba so ashirin da shida ya fita yaki huduwa yake na dawa? duk sai na ali ke naɗawa ashirin da da nan kaga sai a je a nan nemo duk wanda manzo Allah da sama ya taba naɗa shi ya zama khalifa bayan sa idan zai tafi yaki to kenan shi ma cancanci a ce ya wata mai zama khalifa bayan manzo Allah da sallama sannan kuma sai a ce zalunci ne idan ba a naɗa shi ba hadda Abdullahi ibn Ummi ko amr ibn ummi maktub sunansa an yi sabani a gaba da sunansa kun gani to daga ashe wannan ba ka'ida bace ta cewa dan manzon Allah da sama ya nada mutum ya zama magajin gari a lokacin da annabi sama zai fita yaki ba ka'ida bace shikenan a dauko wannan a ce to shi kenan mutum ya waje bai zama khalifa bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu in ku aka ce wannan za a yi amfani da shi to mutane da yawa sahabbai da yawa duk sun cancanta kai tilas ne ma a su zama khalifa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ba ka'ida ba ce ce ka'ida ta 130 يزعم الشيعة أن وجوب نقل الأئمة يرجع لقاعدة اللطف إن شيعة سنة وتقاعدة سنة سنة وتقاعدة اللطف اللطف شيء توسل suna cewa a cikin wannan ka'idar tasu samun khalifa bayan annabi sallallahu alaihi wasallam lutufi ne na Allah to a ƙarshen wannan sai suka ce lutufin Allah ko dole ne ya zama wahayi so da duk wanda zai zama khalifa bayan manzo Allah ta sama la budda an yakuna bi wahyi wa bi min Allah dole ya kasance wahayi ne nassi ne daga Allah haka kaida da shi'a ta ce so da kace suka ce waɗanda za su zama khalifa bayan manzo Allah ta salama su ne a'imman su guda goma sha biyu imami na farko sai na Ali mai biye masa sayyidina al-hasan mai biye masa sayyidina al-husayn mai biye masa sayyidina ali zainul abidin mai biye masa ah, muhammad al-bakir mai biye masa ah, ja'far sadiq mai biye masa muhammad al-kadhib ah, musa al-kadhib har zuwa mahadi na goma sha suka ce waɗannan su ne khalifofi waɗanda Allah ya ba da nassi su zama khalifofin manzon Allah ta sama kuma dukkaninsu ‘yan gidansa ne silsilar su sarƙar dangantaka su tana kaiwa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta bangaren iyyarsa Fatima radiyallahu ta'ala anha haka suka ci. amma wannan ƙa'ida ta su ka'ida ce ta ƙarya babu nassin da ya tabbatar da cewa wajibi ne duk wanda zai zama khalifa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance da nassin min Allah babu nasi bai tabbatar da haka ba sannan tarihi bai tabbatar da haka ba kuma duka a ilmomin nan nasu guda goma sha biyu mun sha fai a cikinsu guda biyu ne kawai suka taɓa zama halifofi sai da na ali ya zama khalifa shekara biyar da yan watanni sannan shi kuma ko shekara hudu da watanni saɓanin kirga, sai kuma sai na alhassan ɗansa da shi kuma ya zama khalifa na watanni shida kafin ya je ma sayyidina muawiya radiyallahu ta'ala anhu mubaya'a shi ke su biyu sauran guda goma ba wanda ya taba zama khalifa ko naɗa shi ba a taba yi ba to kaga ina nassin Allah in nassi ne daga Allah to haka zai tabbata in ko ba nassi bane daga Allah in kuma nassi ne daga Allah amma bai tabbata haka ba to kenan Allah madaukaki ya faɗa abin da ba haka yake ba ke wani ya billah danganta wannan ku zuwa ga Allah kaga ba daidai bane sabo ne so daga wannan ka'idar ta su ka'idatul lukushi, ka'ida ce da suka kirkira domin tabbatar da aqidar su ta cewa a imman su guda goma sha biyu su ne khalifofi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suka ce nafsi ne daga Allah to shine ma da yake cewa yaz'umu shi'atu yan shi'a suna riyawa anna wujuba nasbil a'immati cewa wajabcin naɗa sha'imma shi magabannin nan nasu yarji'u uli ka'idatin lutfi yana komawa ne zuwa ga ka'idarsu da suke ce ma qa'idatil lutfi ka'idar tausayin Allah shi malam ya ce wal ajibu abun ban mamaki anna imamahum thani ashar imamun su na goma sha biyu ikhtafa wa huwa sabiyun ya koye yana dan karamin yaro walam yakhruju ila al-yawm har yanzu bai fito ba har yanzu bai fito ba fa ayyu lutfin lahiqa almuslimin min jara'i nasbihi imama to ina tausayin Allah da musulmai suka shafa ya shafi musulmai tunda aka nada shi zama khalifa wani daɗi ai duk shugaban da aka nada tausayin Allah misali muka dauka mu dauka lutfullahi nasbihi tausayin Allah ai Allah yana jin tausayin bayansa ne shi yasa misalin da ka'ida haka take shi yasa yake a nada imani kuma ya bada na saboda bayan su ce saboda bayan su ci daɗi kan su shiga wahala kan su shiga tashin hankali su samu rayuwa mai kyau ai fa'idar shugabanci kenan domin idan kai tambaya aka ce me ake ce ma shugabanci a musulunci shugabanci a musulunci shine kaifiyatu idarati shu'unin nasi dinan wa duliyan yadda za a shugabanci al'amuran mutane a juya al'amuransu a jawo musu abin da ke da amfani a addini a kawo musu abin da zai cutar da su a addini a jawo musu abin da zai amfane su a duniya a tunkuɗe musu abin da ake tsammanin zai iya cutar da su a duniyance fa'idar shugabanci kenan duk shugabancin da ba wannan shugabancin ba su shugabancin banza shugabancin banza to shine nan ma da yake tambaya ce a'a idan tausayin Allah ne ya tabbatar da cewa wajibi ne sai an naɗa imami da nasi to ina tausayin yake a inda shi imamin su da suka naɗa shi tun yana ɗan karami to daga nan kuma sai ya ɓoye sai ya boye a tirda a garin Samira a Iraq kuma har yanzu bai fito ba ga al'umma nan sai wahala take ta sha to ina tausayi a ciki kaga ai ya kamata ya fito tuntuna ake na shi a wannan tahajjud ake musu wannan kalubalen ya fito ba ya fito saboda ai babu yadda za a yanzu wace wace lalacewa kake neman kuma duniya ta yi daga yanzu wace lalacewa kake neman duniya ta ƙara yi yau shekara nawa ana ta kakkashe mutane ga 'yan uwanmu na filistina kakkashe su ake kai sai kaga ya kamata sun ci ne fito fatan musu yancin su musulmai a ƙasashe da yawa gasar kakkashi su ake yi a banza yau an ya shi ya fi na musulmi daraja a duniya haka aka ɗauka ana yin zanga-zanga kan mage mage ba ta da wajen kwana aka yi zanga-zanga ana zanga-zanga maguna da yawa suna kwana ba su da wajen kwana haka aka yi zanga-zanga a new york babban birnin america a daidai lokacin da kuma musulmi na cikin gidan shi sai a zo a sa mashi bom ya tashi da shi ya kashe masa iyalansa ko ya kashe shi iyalan kuma suna tarar da jin rayuwa ina za su kuma? kuma in aka yi magana sai a ce masu zanga-zangan nan kan mage sai su ce a ai waɗannan da aka ƙona musu gida ko aka rusa musu gida ko aka samu gidansu bom su azzalimai ne yan ta'addai so daga sun cancanta a musu haka amma mage abun banza wanda mage cinta a musulunci haramun ne cin mage haramun ne ka yanka ta ka ci ka ci haram amma ita ana zanga-zanga don a samun mata da wajen zama haka duniyar nan ta juya ka ga duk waɗannan alamomi ne da dalilai da za su ta wannan al-imam al-muqtadi al-imam al-muqtadi wannan imami koyayye ya fito ko al-imam al-mutasaddid ya kamata a ce ya fito domin ya kwato musulmai yancinsu kaga duk waɗannan abubuwa ne da aka gina su ba akan gaskiya ba akwai manufofin da ake son a kare to shi ne wannan saboda ka wannan ka'idatul lutfi ta yan shi'a su suka kirkiri kayan su babu nassin da ya goyi bayan wannan ka'idar ta lutfi nada shugabanci shugaba a musulunci bayan annabi sallallahu alaihi wasallam baya buƙatar wahayi baya bukatar nassi annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu bai ayyana waye zai zama khalifa bayan sa ba an bar shi ya zama tsami na ijtihadi a ƙarƙashin ahlul halli wal aqdi su zauna su ga waye ya fi cancanta ya zama shugaban musulmai shi kenan su yi ittifaki a kansa a masa mubaya'a abinda annabi sulma ya faɗa shine duk wanda aka naɗa bayansa al'umma sai ittifaki a matsayin shugaba ne shi ko da bawa ne shi a masa biyayya shi idan ya umarni da ai Allah da annabin sa ɗa'a to shi ma a masa ɗa'a. shi ke na abin da manzon sama ya faɗa sannan duk hukuncin da zai yi hukunci da littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma waye zai zama khalifa bayan manzon Allah sallama manzon sama bai ayyana ba bai faɗi ba sai dai yayi isha'a kuma isharorinsa ga baki ɗaya suna tafiya ne zuwa ga sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu kuma insha Allah ta'ala za mu tsaya a nan sai Allah ya kai mu bayan sallah insha Allah sai mu dora sai mu tashi matsala ta 131 muna fuskantar sallah kuma sallah tana fuskantar mu eh, yau tsohon kwanaki kaɗan akwai azumi na arafat kafin azumin arafat ya tabbata a cikin abubuwan da ake bukatar a yi ga wanda Allah ya bashi iko a cikin waɗannan kwanaki masu albarka an tunatar da mu akwai azumi to wani ya tambaye ni ɗazu ya ana cewa dole idan mutum zai yi azumin arafat ranar juma'a dole ya rana alhamis ba a kan wannan ka'ida ake magana akwai hadisin da ya tabbatar da cewa ka a yi azumi ranar juma'a kuma ya ce ka a yi ranar asaba wani hadisi aka tambayi manzo manzo Allah sallallahu ya tambayi wanda ya ce zai azumi ranar juma'a shin kayi azumi ji alhamis ya ce a za ka yi gobe asabar ya ce ne ya ce to haka in kai azumi ranar alhamis za ka yi ranar juma'a ko kuma kana son za ka yi ranar asabar za ka yi ranar juma'a to ya malamai duka suka fasa ga waɗannan kai da ni a ka'ida manhajin ahlus sunna wal jama'a kai da ni mu da muke rayuwa a baya ba a bukatar yi fassara duk an fassara mana kalmar magabata sun fassara waɗannan hadisan a matsayin cewa ranar juma'a ba a son a ware ta da azumi ita kaɗai haka nan ba da idan mutum yana son ya azumin ranar juma'a to ɗayan fuskoci ne fuska ta farko ita ce yadda wancan hadisin ya ce illa an ta suma yawman qablahu aw yawman ba'da mutum zai yi azumi ranar juma'a to yi ranar alhamis ko kuma ya ranar asabar kaga wannan na halatta cewa ya azumi ranar asabar kenan ba fuska ta biyu ita ce malamai suka ce azumin da ya zama yana da dalili ya faɗo ranar juma'a to ko da ita kaɗai mutum ya ware yayi ya yi daidai ya dace da sunna misali ranar arafat za ta fada ranar juma'a za ta faɗo ranar juma'a to babu dalilin da ya wajabta cewa dole sai mutum ya azumci ranar alhamis duk da ranar alhamis ranar ce ne falala amma idan mutum ya ga bai da ikon yin azumin ranar alhamis amma yana son ya samu ladar da ake samu ranar arafat saboda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tabbatar da cewa azumin ranar arafat ahtasibu ala Allah أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده إنا فاتا يا kan kare ma mutum zunubansa waɗanda ya yi su a bara da kuma waɗanda zai yi su a baƙi to kaga in mutum ya ɗauki wannan hadisin sai ya zama ya yi azumin ranar arafa ranar juma'a ita kaɗai to babu laifi ya yi daidai kuma ya dace da sunna domin fassara ce ta magabata na ƙwarai sun fassara akan haka su daga ba tilas bane sai idan mutum ya azumi ranar alhamis sannan zai yi na ranar arafat ranar juma'a ya ga damar ya ranar arafat ita kaɗai sannan kuma alhamdulillah akwai yan uwa da yawa da suke suka ma ba azumin jin ranar ɗaya ga wata to su kaga waɗannan ya za ka yi da su kwanaki taran nan kila za su azumce su kaga su ne suke matakin farko na daraja sannan kuma waɗanda suka zo suka ce za su yi alhamis ɗin kuma shi ranar juma'a su ba sun yi daidai wanda kuma bai da ikon yi sai ranar arafat ɗin ita kaɗai ranar juma'a shi ma malamai magabata sun ba da fatawa akan cewa a yi wannan azumi na ranar juma'a domin yana da dalili dalilin sa faɗuwarsa ranar arafat da bai faɗo ranar arafat ba da magana ba za ta tashi ba so daga mu yi haƙuri da irin waɗannan matsalolin da za a zo a ta jagwalgwala su kuma wani ya zafa faya fita abin da ba haka yake ba wannan kenan sannan kuma kamar yadda aka sha ambatawa a waɗannan kwanakin ba a san mutumin da yake sanya ne ya taɓa gashinsa ko kuma ya taɓa kumbarsa kada ya yanke kumbarsa kada kuma ya yi aski aski a ko'ina a jikin shi har sai idan ya yi yankansa in ya yankansa to daga nan sai ya zo sai ya yanke kumbarsa in ta dame shi sannan kuma ya askinsa sannan layya ba wajiba ba ce amma sunna ce mai ƙarfi a ƙauli rajihi na malamai in mutum yana da iko sai yi shekul islam taimiyya rahimahullahu ta'ala an masa tambaya shin mutum ya ci bashi yelaye ya ce sai dai idan yana tsammanin wasu kuɗaɗe ne da za su tafi masa to babu laifi sai ya ci bashi kamar misalin mai albashi mutumin da yake da albashi za a cire a cikin albashin shi to babu laifi zai iya cin bashi domin ya layya irin yadda ake zuwa ma'aikatu din da zai ce to ga raguna na bashi idan albashi ya zo sai a cira bashi to wannan babu laifi mutum zai iya sannan mutum zai iya yin layye ya sa iyalansa a ciki Allah ya haɗa su a cikin ladan kuma Allah ya kuma su haɗu su ci naman tare rago ɗaya gida ɗaya kuma ba su ya ambace su tilas ba ya faɗe su da sunansa da sunayensu ne ba ne kawai zai ce nashi da na iyalansa shi ke اللهم هذا لي ولأهلي بسم الله اللهم هذا لي ولأهلي يا الله لا wannan ne danni da iyalaina manzo Allah sallama wata shekara yayi da rago biyu ragon bakko ya yanka shi yace bismillah wallahu akbar allahumma hada li muhammadin wa ali muhammad yi bismillah ya kabbara yace ya Allah wannan ragon na yanka shi idan kaina alada da kuma iyalaina su ma Allah ka ba su lada sannan ya zo ya yanka rago na biyu Yace Allahumma hada li ummati Muhammadin ce ya Allah wannan na al'umma ta ne duk wanda bai samu daman yin layya ba to Allah ka bashi lada in ya bai da ikon yi ya haƙura to manzalin sama ya masa ana fatan Allah zai bashi lada sannan kuma bayan haka manzalin sama ya tsoratar da wanda ke da halin yin layyaki yake ce man kana da sa'atun falam yubahi fala yaqrabanna masjidana duk wanda yake da halin yin da yake yi to kada ya zo masallacin ya yi sallar ya zauna a gida tunda ya ƙi yin ya sallar ma ba a so ba a zan ya zo masallacin idi kai yi sannan kuma alayya malamai suka ce mutum zai iya zai iya kasawa gida uku ya ci ya sadaka sannan kuma ya kyauta in an ce sadaka a ba mabukata kenan waɗanda suke da bukata mara tashi, in an ce kyauta a ba masoya kuda suna da shi da waɗanda ake ƙaunarsu da waɗanda ake girmamawa kyauta kenan sannan ya halatta a janama bayan kwanaki da can manzo Allah ta sama ya hana amma daga bayan manzon sama ya ba da dama cewa za a iya ajiyewa manzo Allah su ne ce kulu wata saddaqu wata zawwatu a wata riwayar kudu wa tasaddaqu wa ku ci wata tazawwadu ku yi guziri wato ku aje sai nan gaba a wata riwaya kuma wa ku ajiye ku ɓoye, sai wani lokaci babu laifi a maka ke da shi babu laifi a maka dambin nama babu laifi a maka ne yadda za a sarrafa nama sai da za a iya aje shi zuwa wani lokaci سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه يجي لوكا شند أقي هجة الوداع راغنا دا منزل الله تسمى ينكع نليا أعيكن هجي يجي تو يا أجي ما منزل الله تسمى ناما يتباكي عرما زلت ليدا مدينة shi ya ta ba manzo Allah sama ya ta kawo masa annabi na ci sallallahu alaihi wa sallam har annabi sama ya da Madina so da ya annabi mutum ya ajana sannan ya halatta mutum bakwai su yi tarayya a sa ɗaya ko kuma a raƙumi ɗaya ya tabbata a sunna ku bakwai za ku iya haɗuwa ku sai ta ɗaya ku yi layya ku bakwai ku sai raƙumi ɗaya in akwai raƙuma sai ku siya ku yi layya da shi ya halatta sannan ko bayan haka an fi son mutum ya yanka layyarsa da kansa idan ya wakilta wani ba laifi ba ba laifi ba in ya yanka da kansa ya yi daidai in kuma ya sa wani ya yanka masa ya yi daidai sannan kuma ba a yanka sai an dalaga yi manzo Allah ta so ya ce man zabaha qabla as-salah falyadhhab falyadhbah ukhra makana wanda ya je ka sassaba ya riga ya riga ta da kabbara ya riga ta da kabara ka zan bauchi na cewa riga malan masallaci ana son ka riga liman masallaci mu ba sai kai ta nafila ba amma ka riga liman yin kabbara shine ba a so to kada ka zo kai yanka kafin a dawo sallah sai an dawo sallah sannan za a yanka sannan lokacin yankan nan a malikiya daga lokacin da aka ce rana daga lokacin da aka yi hanci lokacin da rana ta fito har zuwa lokacin da rana ta yi zawayi amma su malaman suna ganin gabaci ɗaya kowane lokaci kama alimamu abu hanifa rahimahullah yana ganin cewa kowane lokaci lokacin yanka ne so naka mutum zai iya yanka ma da daddare amma a malikiya in ka bari ba zawali ba aka samu gurubu shamsi rana ta faɗi to zai dai ka jira kuma sai rana ka keto kashe gari to daga nan za ka yanka sannan kuma waɗannan ayyamu tashriqi kulluha ayyamu dhabhi duka kwanakin shanyan naman nan da rana goma ga wata sha ɗaya sha biyu sha uku dukkanin su ranakun yanka ne sadaka wanda bai samu damar yankaran sallah ba goma ga wata to zai iya yi ranar sha ɗaya ga wata ko in bai samu dama sha ɗaya ba zai iya sha biyu in bai samu dama sha biyu ba zai iya sha uku domin su ne ayyamu tashriqi ayyamu aklin wa shurbin wa dhikrillah kamar mutumin da ke aikin hajji ne yana da damar da zai yi hadaya a duka waɗannan kwanakin hadaya ga mahajjata mun kuma da bamu je aikin hajji ba shine mu yi ubahiyya mun gane ai to to waɗannan su ne su ne kwanakin akwai hadisai da ake kawo na falallallai ya mutu inganta ba a ce kowane gashi ɗaya za a baka lada shi ya sa sai wasu su bar ragon su buzu buzu da dukun ba su yi wanka da shi wannan hadisi ne maudu'i hadisi ne na ƙarya ba ma da ibi ba hadisi ne maudu'i to da akwai dai lada amma a ce kowane gashi shi ya sa kakkai wanke gashin kakkai masa to bai tabbata ba na'am a can ya eh, ai su dama ai ai amina a rafar za a yi sallah ko da ka faɗa ran juma'a kamar wannan da ta faɗo din za su yi sallah su ta azahar sannan kuma ai zuwa wanda da juma'a shi ma manzo Allah ta sallama ai hajji shi na ban kwana ranar akwai shi ranar juma'a ce kuma ya haɗa a zahar da Ka kaga daga nan aka samu sunna da kaga babu iskali eh, ina jin cin 2006 ba sake samu arafat ta faɗo ran juma'a ba sai ba shekara ta da shida. ni a shekarar ne aikin hajji shekara aka samu a juma'a ta faɗo ranar arafat ta faɗo ranar juma'a to ba za ki samu ba kuma sai ba za a yi a zahar a la'asar a lokaci ɗaya a can fa ne fa ba a nan ba eh, wanda suke can dama masallacin namira ai za a ji eh, za a zo a yi a zahar a la'asar a lokaci ɗaya za a yi ba. idan aka yi ba, sai a zo a yi a zahar azhar a biyu sannan kuma a zo a yi la'asar raka'a haka za su yi alhadai so da kai su ba juma'a a ranar Eh, eh. juma'a su babba ce na wajen shirkun yayi afsar mudda kenan bakon asara kara yi a ai an an kai daga bakwai wasu malamai suka ce zuwa goma wasu kuma suka ce a su bakwai kar su karu amma babu adana hmm. su haɗu su bakwai sai su in ko daidai da daidai za su ce kowa ya siya ragon shi so me zai kara a cikin zuciya shi ya san ba na shi yake yankawa ba ko da ya je ya mishi yaudara ya ce na shi ne ya yi banza an ba shi wakilci misali zai ce matan mutum ita za ta laye shi ko bai yi ba shi ke nan kawai da ya fito yan sai ya ji a ran salashi. ya yi banza <laughs> ladar za ta tafi wajen ta ne shi abin da zai samu lada ladar yanka shi ke an su suna ba laifi bane ga nan ba in za ka kace hazali wani ahali sannan manzo ya ce hazali ali muhammadin haza li muhammadin wa ali muhammadin sannan ce haza li ummati muhammadin to daga in ka ambaci sunan wanda za ka yi mawa a cin zuciya fa ba a fili ba shi kenan in ma kuma ka canza ka ce naka ne to Allah ya sani kayan ka kayi banza musamman su mari da siya da sun samu wajen damar da su bayyana kuma cewa wani da da da yawa eh, an sha yin wannan duk shekara ta yi wannan za ka ga matasa suna da kuɗi mutum harkokin da yake suna da yawa amma in ya tafi zai ya ki in ka zama zana zai ji ai bai da mata babu sharadin layya a ce ba ba sharadi a ce mutum yana da mata sai ce ai bai da wanda zai soya masa sai ba ce dole in kai laifi ka ci ba ya ce lada ake son ka samu zid da jinin ake son ka yi so da ka ga dama ka yanka rago sai ka bar shi ka ce duk mai bukata ya ɗauka ba haka ake yi a hadaya ba a hadaya a saudiya haka ake yi in kai hadaya ba ka gani ma abin da ka yanka wani zubin ma ragon da ka siyan ma ba za ka gan shi akwai hukumomi daga nan Najeriya hukumomin alhazai na jihohi da suke tara kuɗin mutane da je su musu raguna so tari ka ga ragon ba an dai ce an je maka an yanka maka kaga dai kenan sannan akwai hukumar Saudi Arabia da ta ware ita ma ta yanka masu yi alhazai yanka shi ma ba za ka ga kila ragon ba sannan tukari sukan bi ɗaki ɗaki su ce ku kawo kuɗin ku su sai muku rago ko daga gaske suna siya ko ba su siya Allahu alam to kai dai ka bada kuɗi ko sun yanka maka ko ba su yanka maka ba tunda ka ga ka bada kuɗi insha Allahu Allah zai baka lada to ka ga a nan ma kai haka ka yanka ragon ka kawai ta ce ga mai bukata ya ɗauka shi ke na tabbata kuma bukata suna da yawa ɗaya kenan sannan na biyu in ka ce dole sai ka ci ai ba za ka rasa wanda zai zoya maka ba ko da masu soya doya da kwai soya doya da kosai za ka iya zuwa kai tanga da su ka ce ga yanzu yanka ma ga naman ka nan ya kai ba duk duniyar nan baka da wanda zai soya maka amma yi lai ya kuma kana son ka ci sai su soya maka ka biya su ka ci kayan ka ko ka je wajen masu gashi su gasa maka sai ka ba hujja ba ce akwai hidimomin da za ka ga mutum yana waɗanda ba su da amfani sai ga mutum ya sai waya dubu hamsin ya rike ta matashi amma kuma layya ta zo ya kasa yin layya ya ɗan sai ragon dubu ashirin da biyar rabin kuɗin wayan nan sai ya ke kaga ba daidai ba ne wani rigar da kawai zai sa an kalista ba abin da ya kashe sai ya kuɗin rago amma kuma ba zai yi layya ba shi hujja shi ai bai da mata wannan ba hujja ba ce kuskure ne babba ba ɗauka malam ba are Allah ya ji kansa yana cewa layya mata da maza yaro da babba hmm. akwai wasu wanda za a yi su samu da su yi amma da ko ko su yi ba daidai ba ne wani duk da dai tabbas yankan aƙiƙa ya fi layya girma Eh, saboda manzalin da sama ya ce alwalad mabhunun bi aqiqati tudbahu lahu yawm tabi'ihi wa yusamma wa yuhlaq dan da aka haifa to an jingine shi da abin da za a yanka masa a yanka masa ran bakwai sannan a masa aski a sa masa suna to kaga laifi abin da hakika ta fi girma amma duk da haka bai kamata ko mutane suna ba layyar sakaci ba suna mata rukun tsakainan najasa kamata ya su ba ta muhimmanci su ɗauka za su yi daidai ga gudan abin da za su amma ko ba a ce mutum ya matsa ma kansa ba sadaka mu rika tafiyar da addini yadda yake eh, mu rika girman waɗannan sha'airul islam ba su ne alamomin Allah ya kira lai tana da daga cikin sha'airul islam kuma Allah ya ce man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub duk wanda ke girmama alamomin Allah to daga cikin alamomin Allah akwai yanke-yanke na layya to kada mutum ya saka cibiyi ba ma daman Allah ya masa wadata kuma ga tsari a rayuwa a dashi ake yi yanzu sun sai adashi adashin gata ya dan yi wani asusu na musamman yana dan jefa zuwa wani lokaci sai ya tara kuɗi masu yawa shi akwai mutane da suke zuwa ƙauyuka ana tsallaka kaban kaballar da zanzan su da gara gona daya ana tsallakawa kamar lardin zazzau ka shiga lardin kano ko lardin katsina balle a ƙara sa'a can gaba kuma sai ga abin da za ka siya a nan ƙila dubu ashirin da biyar ko aka tafi can ƙila da dubu goma sha biyun ka sai a zo maka da shi to me ya faranka sai zai ka zo kai ta haƙuri kana ɗan sayan masa da kana ɗan abin nan kana kiwatawa duk ba ma yin waɗannan tunane-tunanen to ya kamata a ce mu duka yi duka girmama addini zariya tana ɗaya da cikin garuruwan da ba a layya in kai yawo a najeriya arewacin najeriya za ka lissafa zariya na ɗaya daga cikin aƙallin biladi uduhiyyata tabbas kuma in ka shiga wasu garuruwan sai ga ba su kai zariyar wadata an za kowa na layya mace ta layya a gida zai sai ga a gida ɗaya zai ga an yanka raguna goma gida ɗaya kuma siya suka yi ba kiwo ke ba kada wani ya ce ai kiwatawa ke, haifan musu a kan kiwo ba su ke. mace za ka ga ta tsutsuta da kuɗinta na daka da kuɗinta na kuli amma za ta yi layya amma mu a nan ƙi magadar sai mutane su yi abin wani wani wani wani ya taba wani wani wani ya taba yin wata magana mara daɗi ya faɗa ɗalibi ne tare muka yi ɗalibta a jami'a shi ba ɗan nan gaban bane ya taba yin sallah babba a nan gari shi ne yake cin ai in dai mutum ya yi sallah babba a zariya to sai dai ya ko kakan shi zaki ne kakan shi zaki ne ba ma yin nama ba kenan yaji to sai dai ya gama mai tashi ya wuce ya tafi ya ce ya yi sallah a nan garin ko nama tidi ɗaya bai ci ba daidai ne wannan a cikin bi'a ta musulunci wasu garuruwan haka ake fi a gasa nama a zuwa aji ba sai nama da garuruwan ba sun sani sai a zo a gasa nama a aji da yaji da komai an yi balangu kawai sai dai ka zo ka yanka ya karaban ka ka wuce in ko ba yanka aka yi ba alal akalli ne in tsokoki manya-manya ka zo wucewa almajirai da wani da waye duk sai a a ta ba su to da ko ba kai lalle ba zai ka tara nama da yawa a wannan sai dai ka ji ƙanshi daga can to ba daidai ba ne wannan a rika sadaka musamman waɗanda ba su yi ba Allah shi kyauta za a iya yin azumin ayyamul biyu bayan sallah na ga karamar na ga kamar za su haɗe da ayyamun tashrik ayyamun tashrik sha uku ga wata sha ɗaya sha biyu sha uku ayyamun bid kuma sha uku sha huɗu sha biyar su ya ga yamun bid ko to mutum zai iya azuminsa sannan kuma ayyamun tashrik dama malamai suna da saɓani kan azuminsu manzon sama ya ce ayyamu aklin wa shurbi kwanaki ne na ci da sha to shin ya haramta ya azumi a cikin su malamai suna da sabani wasu suna ganin makruhi ne yin azumi a cikin ayyamu tashriq kwanakin da suke bin sallah sha ɗaya sha biyu sha uku to su ko ayyamu bid sha uku ne sha hudu sha biyar so daga mutum zai iya sannan kuma in bai samu damar yin ayyamu bid ɗin ba ana son dai an ya suma salatata ayyamin min kulli shahar ya zabi kowaɗanne kwanaki guda uku a cikin wata ya yi su kaga in ya bugu ce to bari ya bari sai watan mai 20 ashirin sai 21 ashirin da ɗaya ashirin da biyu ashirin da uku ke hawa ne malamai sun ba da wannan fatawa to wannan kenan Allah madaukakin sarki ya ba mu lada ya sa mu cikin bayansa intattu ya sa mu cikin bayansa masu gudar abin da Allah abin da ya haramta Allah madaukakin sarki ya sa zukatan su zama kullun cikin abin da Allah yake so ya kuma sa zukatan mu su kakkin abin da Allah baya so Allah madaukakin sarki ya kamana mana alkhairi da zaman lafiya a cikin kasar mu Allah madaukakin sarki ya bamu shugabanni na gari sallah kuma da take fuskanta mu Allah madaukakin sarki ya sa mu yi ta lafiya ladar da ake samu a cikin ta an gabatar da ibadoji Allah madaukakin sarki ya ba صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.